فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين yayin da suka ƙetare iyaka a cikin saɓon Allah don girman kai da taurin kai ba su wa'azantu ba sai muka ce da su ya ku masu sabo ku zama birai makaskanta sai suka zama kamar yadda muka yi nufi saboda lamarinmu idan muna nufin abu sai mu ci kasance sai ya kasance